To jama'a barkanku da wannan lokaci da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka na wannan hantsi kan mitoci da dama da suka hada da mita goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma sittin. Mutanen Nijar kuna jin mu a gidajen rediyon kuna amfani ne da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya masu intanet kuma a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. To jama'a barkamu da wannan hantsi da kuma sake saduwar mu ta biyu da ku a wannan safiya ta juma'a ni ne Ali Musamman, Sokoto ta da sauran abokan aiki musamman Baba Yakubu Makeri muke shirin gabatar muku da wannan shiri na mintoci talatin. Bayan labarin duniya za ku ji hirar da muka yi da ministan muhalli na Najeriya kan batutuwa da dama ciki har da maganar sharar wata wata nan da ake a Najeriya. Mutane sun ɗauki harkar muhalli kamar aiki ne na shara daga wata sai wata. Ba shi yiwuwa kana zaune a gidanka ka ce ba za ka yi shara ba sai bayan wata guda to za mu ji kuma wani rahoto da zai nuna sabanin ra'ayi da bambancin sa a wurin 'yan nijar in ana magana demokuraɗiyyar kasan su Idai demokuraɗiyya wannan talakan nijar a gani na eh, ba kowa bai fahimci demokuraɗiyya a ba a ca babu demokrasi tunda dai akwai parti da yawa kuma ana zaɓe To, ko ba wannan muna da shirin kallabi na Maryam Dauda da zai karɓi bakuncin wata muhimmiyar mace mai yin sinima a arewacin Najeriya kuma akwai sakonnin ku na murya amma duka sai bayan kun gama jin labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. Wasu wakilan Majalisar Dokokin Birtaniya sun kushewa mataki da Birtaniya da Faransa suka ɗauka a shekarar 2011 wanda ya kai ga kifar da gwamnatin tsohon shugaban libya muammar gaddafi rahoton kwamitin musamman na majalisar birtaniya a kan harkokin kasashen waje ya ce rashin kyakkyawan shiri bisa la'akari da abubuwa da za su biyo baya yana nufin libya za ta fada cikin rudani inda abokan adawa suka shiga neman mulki sa'annan kungiyar ta'addanci ta is tana kara samun mafaka a kasar a nan washington ma'aikatan harkokin wajen amurka ta kara jaddada cewa gibi da aka samu na shugabanci shine dalilin rigingimu da ya biyo bayan faduwar gaddafi mukaddashin kakakin ma'aikatan harkokin wajen amurka mark tona ya faɗa jiya alhamis cewa sun gano ba a gaggauta ɗaukar matakan da suka dace ba bayan kawar da gaddafi wanda zai taimaka wa sabuwar gwamnatin ƙasar ta tsaya sosai ta yi aiki wannan hukunci mai tsauri ya zo ne bayan shekaru biyar da tsohon firaministan birtaniya na wancan lokaci david cameron da tsohon shugaban ƙasar faransa na lokacin nicolas sarkozy suka bayyana a filin liberty square a birnin benghazi a cikin watan satumba a matsayin masu galaba inda su dubban mutane suke shewa farmakin haɗin gwiwa tsakanin su ta sama da yin amfani da mukamai masu linzami suna cikin dalilan da ya sa aka kifar da gwamnatin gaddafi wanda ake kwatanta shi da mai mulkin mallaka To wani babban jami'i na diplomasiya na ƙasar Philippines kuma jan kunna Amurka yake da cewa ta daina wato jan hankalin gwamnatinsa ko kuma yi mata yawan maganganu kan batun hakokin bil'adama. da ya sa har shi kakakin fadar shugaban amurka ɗin ta white house ya kira ga dukkan kasashen da abin ya shafa musamman kawai amurka da cewa su rinka mutunta hakokin bil'adama ɗin. da yake jawabi a can fada ta white house sakataren harkokin wajen philippines din perfecto ya sai ke kira da a girmama juna tsakanin kasar tashi da kuma wannan kasar da ta yi musu mulkin mallaka ya ce 'yan philippines yau fa ba jajayen kannan amurka yau ba ne ziyarar tashi a can fada ta white house zai ta biyo ne bayan wasu kalamai marasa daɗi da shi shugaban philippines din rodrigo duterte ya yi duterte ya ce wai kada shugaba obama ya dinka yi masa tambayoyi game da hukuncin kisan da shi yake yankewa a can filipino ba tare da bin shari'a ba kuma har yakin yake yau shi obama din wasu maganganu na batanci to bayan wannan kalaman ne shi obama ya je yana neman shawarar mukarabansa akan ko ya kamata zaman tattaunawa nan da aka shirya tsakanin su a laos da cewa a yi fadar white house dai kashanta ta soke zaman tattaunawa din da yake kuma shugabannin biyu dai a ƙarshe sun zo sun haɗu a wurin taron liyafa na ƙasashen kudancin asia sannan daga bisani obama ya ce kalaman batancin ma da duta ta din yi bai shafi dangantaka kasashen su ba kuna sauraron wannan labarai ne daga nan sashen hausa na murya amurka washington dc shugaban ghana john ramani muhammad na jam'iyyar ndc mai mulki da ɗan takarar babban jam'iyyar adawa ta npp na nana ado dankwa akufa ado da wasu 'yan takarar shugabancin ƙasar sun karɓi takardun shiga takara daga hukumar zaɓe don shiga zaɓen ranar bakwai ga watan disamba masu takara zuwa majalisa su ma sun fara karban takardu na shiga takarar masu takarar shugaban kasa za su biya dalar amurka 12,500 a yayin da 'yan takarar majalisa su ma za su biya dala 2,500 a matsayin kuɗin tsayawa takara banda cika waɗansu sharuɗa da hukumar zaɓen ta gindaya ranakun 29 da 30 ga wannan watan satumba ce hukumar ta ware a hukumance da za ta amshi takardun masu shiga takarar da suke sha'awar tsayawa zaɓe na watan disamba a ji kakakin hukumar zaɓen eric jakwasu an zargi hukumar zaɓe da jam'iyyar ndc mai mulki da yi wa 'yan takara zagon ƙasa a yunkurin maida su na tsayawa takara a babban zaɓen da aka yi a wancan lokaci inda nana kunedu ajman rollins take cewa an gurgunta niyyarta na wakiltar jam'iyyarta a zaɓen shekarar 2012 To mun kama muku wannan labaran duniyar ne daga sashen Hausa murya Amurka a birnin Washington DC. To rahotonmu na farko a shirin wannan hantsi daga damagaram ta jamhuriyar Nijar da Cillo inda wakilinmu da ke can Tamar Abari ta fita ta zagaye tituna domin ta jira ra'ayoyin 'yan Nijar game da demokuraɗiyya da yake ana shagalin ranar demokuraɗiyya a kasar. Musa masu. Gaskiya halin zai mu a nan Nijar <laughs> demokrasi halin zai koyanta ne aiki. Nan farsku ba a fara ba fahimta ta sosai sosai irin na sauran kasashe. Mai amma kada ran kada hande ana nan dai zuwa gaba in allah ra tana wa za a fahimci wasu abubuwa daga ciki muna so kyan demokrasi ya zamanto an bari ya zamanto daga kowane bangare ya zamanto an bar kowa ya walala ya hudu albarkacin bakin shi babu wata musgunawa babu wata cin huska kar ya zamanto yawan eh, da suke goyon bayan gwamnati ya zamanto su kare za a bari su rika abin da suka ga dama kasa ta kowa ce gaba ɗaya muna fatan a bar kowa ya walwala sosai abdullahi gaskiya talaka nijar suna son su san menene siyasa akwai mankakin akwai rashin sanin siyasa a cikin talaka nijar kwarai ma abin da ya kamata a yi su wanda suka samu mu rika siyasa da magabatanmu su samu su rika sensibilizan mutane talakawa ana kwatanta musu menene siyasa ga yanda siyasa ta sa gaba kenan a lokacin nan ne ya kamata kowa gane ya san ya ne siyasa take. Malam Mustapha shi dai demokaradiyya wannan talakan Niger a gani na eh, ba kowa bai fahimci demokaradiyya saboda ba gane ba su kuma ba su san ba eh, hakkin ƙasa a kansu yawanci ba su gane ba menene ya kamata su sama ƙasa menene ya kamata ƙasa ta musu tanda a su tura da suka kawo na demokaradiyya kaman sun kawo shi ne a ce mulkin 'yan ƙasa tare da 'yan ƙasa amma ya zama ba haka nan bane ba ake yi a nan in saboda talaka ba su san ba menene ake nihi menene incin su menene ya kamata hakkin da ya rataya bisa kan gwamnati hakkin talaka da ya rataya bisa kan gwamnati abin da ya kamata gwamnati su ma talakawa kuma su kuma eh, talaka su mahalo bu san menene hakkin su da ya rataya a wuyan su ma da ya kamata su ma ƙasa lalle da kwai sauran rina a kaba Muhammadu Mala a ba a cewa babu demokrasi tunda dai akwai parti da yawa kuma ana zaɓe kenan akwai demokrasi sai dai abin da ake cewa demokrasiya namu nan nijar an kakwatamta shi da na kasashen waje kenan har yau muna koyo ne tunda so da yawa sai a zo a kare zabe kasashen mu kullum rigingimu da wani abu abin da ba za ka gani a turai ba haka kuma lokacin da ake iya ba kowane dan adam ya ba da ra'ayin shi bisa tahiyar kasa ko ko ya gai abin da yake gai ba da ya takura ma wani ba ana ce akwai demokrasiya talakawa gaskiya ba su gane shi sosai yawanci kuna ga masu ilimi ne su ne ke neman makami da wani abu inda talaka suna gane da sai ga sun zaɓi mutanen da za su wakaltansu yadda ya kamata amma ya zamantu yau demokarasiya in ba kuɗi gare ka ba komai mutumcin ka in ba kuɗi gare ka ba kaga talaka ba su zaben ka ai dai ya kamata yau mu yi aiki domin ci gaban gasan mu ta tuma da da wannan ra'ayi da tamar abali ta dauko mai daga birnin da magaram to karamin ministan muhalli na najeriya alhaji ibrahim usman jibrin wanda basaraken gargajiya ne domin shine wamban nasarawa ya kama na ziyara a nan sashen wasu na murya amurka inda sarfilo gumul ya hira da shi kan batutuwa da dama ciki da neman sanin manufar gwamnatin shugaba muhammadu buhari kan maganar muhalli to wannan gwamnati ta shugaba buhari ta ɗauki harkar muhalli da muhimmanci kwarai da gaske za ka fahimci haka in ka ga da tashi ɗiya na naɗa ministoci har guda biyu a wannan ma'aikata babban aikin mu a ma'aikatar muhalli ta tarayya shine mu sanar da jama'a mu wayar da kawunansu mu gwada musu illan da ke tattare da zaman ko oho a kan abin da ya shafi muhalli a baya mutane sun ɗauki harkar muhalli kamar aiki ne na shara daga wata sai wata ba shi yiwuwa kana zaune a gidanka ko a ɗakinka ka ce ba za ka yi shara ba sai bayan wata guda so da yawa in mutane sun tashi ma aikin sharan nan da ake wata-wata a da wani in aka ce yau ranar shara ne in ya zaman su gida baya ma fita sai karfe goma nan ta ya shiga motarsa ya je harkarsa to kaga ba a kai ga biyan bukata ba akwai matsaloli da dama da ya wuce na kwasar shara akwai matsalar dimama yanayi muna kallo yadda muke samun barna wurin ruwan sama ko ai ambaliya ko kuma wuraren da ake samun rashin ruwan sama in ka duba a arewacin najeriya muna fama da matsalar gurgusowar hamada in ka tafi arewacin arewa tun daga jihar kebbi har zuwa ka danganta su da borno za ga suna fama da matsowar rahin hamada in ka shigo tsakiyar najeriya akwai matsalar ambaliya tsakanin rafuka da muke da su wurin benue da niger in ka je can kudu ga kuma matsalar bakin teku irin abubuwan nan da ake samu gabannin mai da yake bata muhalli so duk inda ka shiga a nigeria sai dai baka lura ba za ka ga akwai matsala na muhalli to kamar sauran 'yan najeriya wasu za su ringa tunanin cewar an kaddamar da shirin wannan share mai a yankin na naja delta hmm. shin wannan share man ya shafi sauran sauran 'yan najeriya sauran yankunan najeriya musamman arewacin najeriya eh, ya shafe su domin idan kamar yadda ƙasar najeriya take kamar mutum ne aka ce masa yana fama da ciwon kai hmm. kaga dai ba kafarsa ce yake da rashin lafiya din ba amma wannan ciwon kai yana iya kwantar da shi ya kasa tafiya so idan aka ce maka gishiya guda na ƙasa tana da fama da matsala to ya shafi dukkan ƙasa yanzu ai ka ga faffasa bututun mai da suke a wannan shiyan ya jawo mai da ake fitar da shi ya ragu kuma raguwan ya kawo har da iskar gas da ake amfani da shi wurin samun ah, wutar lantarki shi ma ya ragu kaga matsala ne na ƙasa baki ɗaya bai tsaya a kan naji delta ba so so muke mu yi ƙoƙari wannan shiya na ogoni a fara sharewa ya zama na kamar ita ce zakaran gwajin dafi idan aka samu haka sauran wurare su ma zuwa gaba za a kai gargare su to menene muhimmancin dasa bishiya musamman ma kamar yadda a yanzu matsala a najeriya shine akan sassare itatuwa domin a yi amfani da su wajen makamashi to inda matsalar take kenan tilas ka bar mutum ya ci abinci amma ba za ka ci abincin nan ɗanye ba sai ka girka da me za ka girka sai ka hura wuta menene makamashin mafi yawan mutane da ke yankin karkara suna amfani da bishiyoyin nan ne su suke sassarewa za ka ga ana lodi manya-manyan motoci da ƙanana su a kura a jibga musu itatuwan nan shi yanka itacen nan yana da mugun illa ga muhalli domin yanke su ba tare da an shuka wayansu ba yakan kawo gurgusowar hamada in ka bar ƙasa ba tare da wani abu da ya rufe shi ba to iska in ta zo a arewa ta takan kwaso tun da dama ba ruwa ne mai yawa ake samu a wannan wurin ba so za ka ga ƙasan a bushe yake in iska ta zo za ta rinka kaɗa wannan abun nan ka ga duk komai an zozaye su inda kuma ake samun ruwa sosai kamar a kudanci ko tsakiyar najeriya an ka cire bishiyoyin nan za ka bar wurin ya zama na ƙasa na zuzaya ruwan sama ya haƙa ka kaga har gidaje na rusawa so barin itatuwan nan ko kuma sare su ba tare da an shuka su ba illa ce. muryar ministan muhalli karbi na najeriya kenan alhaji ibrahim usman jibrin wamban nasara kuka ji a hira su da sarfilo gomel to nan fa dare ne karfe uku da kwata na talatin dare a nan washington dc shirin kallabi da sakonnin duk suna tafe amma sai mun gama jin wannan ƙauye kai mutanen gari a cikin mutanen kai wani attajiri a cikin su su ma ka ɗauke marar hankali. hankali. ka cire hankali ya fi gaban hankali a cikin hakan dai kai wani baban wani kuma bai kushe ba yayi wani kakan wani Allah da tsari yayi wani yaran wani a cikin su ma ya kwashe maras hankali nasa ba ɗaya ba nasa ba wani sai ya bi shi ga wani bai bi shi ba wani ma ya ce shi gaba ɗaya bai san shi ba kuma shi ya yo shi sai ya cire hankali Allah wuke nan yarda ya so za ya yi ka biyo shi ɗin ba sai ya so za ka yi yaya ake yi ya aka ce za a yi so na ku koma gun asalin hankali ya ce ma kar da je mai kici Allah akwai shi in aka ce sai ka ce ko ina yana nan tashi bidar rikice masaninsa ɗaya ne sai na gaban hankali. Na gaban hankali ya gaban hankali. Shi ne Muhammadu na hamijin mariya, namijin mazaje ta kauyen mai biya, sarkin iyama jara gamar anbiya, farko da karshe shi ya wuce said jama'a kuna jin shirye-shiryen sashen hausa ne na murar amurka a birnin washington dc kowace ce babbar bakuwar maryam dauda ashirin ta na kallabi a yau Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. A shirin namu na yau babbar bakuwar tamu ita ce Saratu Gidado wadda aka fi sani da suna da su a fina-finan Hausa. Da farko dai ta fara ba mu ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. Ni 'yar asalin jihar Kano ce, ba mm. ce ni Hausa Fulani kuma na da iyali na kuma ni da tijuwa ce ina da shekaru na daidai gwargwado alhamdulillahi na yi karatun zamani na boko zuwa A diploma a Kaduna Polytechnic na gama kuma na je lafiya na yi certificate course a human psychology halayya dan adam. To, kuma na yi karatun ƙur'ani daidai gwargwado alhamdulillah. Ashe har London ma kin yi zama. Exactly har na yi work a BBC London. Har aiki kin taɓa yi a BBC London kenan. Eh na yi shirin amsoshin takardunku. Ina amsawa ana yi tambayi a abin da ya shafi harkar cikin ofis ɗin BBC London sashen Har na tsawon wani lokaci kika yi wannan aikin? To wata tara ne. Na je ina makaranta kuma ina zuwa BBC ina dan wannan part time job. Yaushe kika fara yin sana'a fim? Sana'ar fim na fara ta a dubu biyu shine 2000. To fim ɗin farko da na fito shine ake cewa teleke. Da na yi teleke fim ɗaya na yi ni da marigayiya amina garba Allah ya jikanta na fito a kawarta daga nan kuma sai Allah ya buɗa nake ake ta kira na ayyuka ina yi na san masu sauraro ko kuma in ce masu yanki masu kallonki sun san mm-hmm. ki da yawan fitowa a cikin fina-finan hausa kamar na mai kicihi ko mai kisisi na kin iya goga rashin mutunci a fim <laughs> lallai har yi sauri kika fim. Na san wasu za su dinga yin tunani ko ki haka take a zahiri. Me za ki ce masu? To abin da zan gaya masu sauraro irin rol din da na taka wato rawar da na taka eh. ko kuma nake kan takawa tun da bambam za a cikin Hausa fim shine wasa ne. Ana yin shi ne da faɗakarwa. ta yi irin wani rashin mutuncin da mutane suke ganin ina yi a cikin fim mm. wani ya faru labarin ya faru a wani waje saboda haka kai kuma inda kake ba a nan ya faru ba unguwar da kake ko garin da kake to mm. don haka a wani gure to da aka bamu labari to sai mu kuma sai mu fim a kai domin ka san ka kiyaye ga irin halin da yake faruwa da wayannan mata ko ga irin halin da yake faruwa da irin wannan mace da take yi ko kan kishi tsananin kishi mm. na hauka na shirme to shine da gaskiya masu sauraro san cewa dai acting nake ba gaskiya bane duk abin da nayi a cikin fim. abin da ke ban mamaki ko yake burge ni shine yadda duk abin da aka sa kike fito a fim kina yin shi kamar da gaske ta yaya kike yin haka to kamar basira ce allah ibawa mutum eh. natural gifted brain hmm. ki. normally za ki ga wasu an sa sun ma ba za su iya ba kai kuma maybe haka allah yi ka dama ka ne ɗaukar abu ce alhamdulillah to shi sa za ki ga idan an ban abu kamar gaske ina wahalar ɗan miji ko dan ya zan ce Mm. haka nake kamar gaske za ka ɗaura fuska ka sha kunu ka yi shi ba dariya ba wani abu yadda dan kallo za a san mashi da saƙon nan ya san cewar akwai mata masu irin wannan mugunta tunda ko a kwanan nan kin gade ya cika yanar gizo abubuwa akan yadda kishiyoyi ke wa dan miji mm. da uwarsa ta fita ta bas wanda bai da haƙƙi shi ma ganin shi a duniya amma za ka kai wa kishiyar uwar ta kama ina ruwan ɗa to duk irin wannan kinga za mu iya shirya fim akai tunda ya faru da gaske duniya ta sani kiran da gaske duk wani mugun abu yana faruwa a rayuwa to shine mu kuma sai muke isar da sakon irin shi to amfanin yin fim kenan abu ya faru a wata ƙasa wani gidi wani gari a wa da wanda ba a garin suke ba su sani domin su kiyaye ba wai dan su kalla su koya miki ba a'a dan a gani a kiyaye kishiya ga abin da to ka kiyaye aurenka ya mutu tafi da 'ya'yanka addini ma ya ce a ba uwa ta sai sun girma sannan sa da gidan ubansu To kamar yanzu a misali a ce ka fito a matsayin mahaukaciya ko mahaukaci. Hmm. Za ka bi dalla-dalla bisa ga abin da aka rubuta maka ne a rubuce ko kuwa za ka tafi ka je ka karanci wani mahaukaci ne ko wata mahaukaciya kai ma sai ka yi amfani da basirar ka ka yi wannan hmm. fim ɗin. Eh musamman mutum da mu da ma we are matured eh. Duk wani halayya ta mahaukata kana tare su wasu wasu ma a cikin gidan ku kila akwai wanda yake da shi ko ko unguwar da kuke eh mahaukatan mm. akwai inda a unguwar ku ko a garin naku kana yawo a titi da sunan ka gani dama already ka riga ka sanya ya mahaukaci yake kuma mahaukatan iri iri ne akwai mai tsafta a kwakwalwa babu ita ba basira akwai kuma wanda ba tsaftar kuma ba basira ba kwakwalwa to gaskiya alhamdulillah mun san duk wannan dama naka da an ce mana muna son a fito a mahaukaci kaza ko mahaukaci kaza sai ka yi action din ka riga ka san oh. ba sai an koya maka ba inda dama ana tare da su masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar a madadin babbar bakuwar ta tamu Saratu Gidado da Miss Julie Gresham da ta taya na hada shirin da bada umarni ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya wani abu sai saratu gida da take cewa wai kuna da kila kuna da mahaukaci a cikin gidanku na mamaki ya ce ta taba ake jarida to mun gode kware mallam za mu jira makon gobe mu je karashin wannan hira ta ku yanzu kan bari mu jira a wasun ku Assalamu alaikum sashen Hausa na Voice of America. Magana Habibu Adamu Albumu. yana son in kira ga jam'iyyar apc ta ƙasa don allah don annabi ta zo ta ceci jam'iyyar apc a jihar kebbi saboda me saboda tana da hannun 'yan siyasa jari hujja masu handama da babakere da rujjantiki da zalunci da karya yau da gobe Assalamu alaikum BOA mai magana Alhaji ana gashuwa babban odita janar na kungiyar muryar talaka na Najeriya. To a yau zan bayyana ra'ayina ne akan faduwar darajar naira wanda Najeriya ta shiga halin kakanikaye da halin ni'ya so kuma mutane sukan ɗauka kamar shugaba Buhari shine ya kawo wannan al'amari. To ya kamata mutane su fahimci duniya. wannan faduwar darajar naira ba buhari ba ne ya kawo ta abu ne wanda ya shafi duniya ya shafi tsadar rayuwa amma ina kira ga shugaba muhammadu buhari ya yi taka tsantsan akan kudin najeriya kuma ya nemi mutane masu ilimi wanda suka san menene yadda tattalin najeriya zai haɓaka kuma ya kamata a ringa inganta noma da kiwo da sauran muhalli. Assalamu alaikum gidan rediyo murar Amurka suna sunana Gambo Barau Fataskun daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bayan bukukuwan hidimar sallah lafiya muna ƙara roƙo zuwa ga mai girma gwamnanmu Alhaji Ibrahim Gidan. A bisa ganin zaman lafiya da muka samu mun yi sallah cikin walwala da ni'ima muna ƙara roƙo ya yi wa Allah da annabi. a ƙara mana lokaci na zirga-zirgar ababen hawa irin ciki kina tef yanzu karfe shida gaskiya jama'a suna kafura na rashin abin hawa kuma da lato sai kuma shirye mu masu zuwa za ku ji ƙarin irin wannan ra'ayoyi yanzu bari mai da kurin baba yakubu ya ba mu labaran mu amma a takaici. wakilan majalisar dokokin kasar birtaniya sun kushe wa mataki da birtaniya da kuma faransa suka dauka a shekarar 2011 wanda ya kai ga kifar da gwamnatin shugaba muhammad gaddafi rahoton kwamitin musamman na majalisar birtaniya a kan harkokin wajen kasar ta ce rashin shiri bisa la'akari da abubuwan da za su biyo baya yana nufin libya za ta shiga cikin wani rudani inda abokan adawa suke neman mulki ga kuma yadda ƙungiyar is take samun mafaka a kasar. a nan washington ma'aikatan harkokin wajen amurka ta kara jaddada cewa gibi da aka samu na shugabancin ƙasar shine ya yi dalilin rigingimun da biyu bayan faduwar gaddafi babban jami'in diplomasiya na kasar philippines ya gargaɗi amurka akan jan hankalin gwamnatinsa akan haƙoƙin bal'adama abinda ya yi ya sa kakakin fadar white house ya kira ga dukkan ƙasashe musamman ƙawayen amurka da sun mutunta haƙoƙin bal'adama da yake jawabi a fadar white house sakataren harkokin wajen philippines perfecto yase ya kira da a girmama juna tsakanin ƙasarsa da ƙasar da ta musu mulkin mallaka ya ce filipino ba mutane ba jajayen ƙananan 'yan uwan amurka ba ne shugaban gado john ramani muhammad na jam'iyyar ndc mai mulki da dan takarar babban jam'iyyar adawa ta npp nana ado dankwa a kofa ado da wasu 'yan takarar shugaban kasa sun ɗauki takardu na shiga takara wanda hukumar zaɓe za ta shirya ranar bakwai ga watan disamba masu takarar majalisar dokoki su kuma sun fara ɗaukan takardun nasu to ba bari jawo ka nan jama'a abin da ya sauka kenan a wannan lokaci sai can da rana mu da muku da shirinmu na karfe hudu kenan wanda zai hada da duniyar amurka na mahmud lado yanzu ka madadin dukkan ma'anan sashen wasu mura amurka musamman shi baba yakubu makeri da solomon abu da kuma injiniya din mu john ali mustapha sakwato ne nake muku ban kwana ta da fatar a karasa wani lafiya sai an jima.